fada kuna tare da Aminu kullum Autour du thé, aujourd'hui, nous allons parler de la corruption, notamment cin hanci da rashawa da matasa suke gani koko suke yi in sun shaɗaura takardunsu na jarabawa na neman aiki koko a ce hamma resultat kin jarabawan su hito. L'indice de perception de la corruption 2018 publié le 29 janvier 2019 par Transparency International indique une progression de la corruption au Niger en 2018. Celle que rencontrent les jeunes du dépôt de leur dossier jusqu'au résultat des concours de la fonction publique, où se situent les responsabilités. Nous en saurons plus avec nos invités de qui fonctionne publique, a fishkin dukkan matasan da zan ce <laughs> ɗaya ne wanda su zo su ga wannan a fishkin ba duk wanda kin yaman aiki dai in dai na function public ne wannan a fishkin ya san da ita muna tare da mamman sani na Allah il est le délégué des revoqués du ministère des finances konkur in ministère des finances da aka yi wajen matasa 452 har sun fara aikin su har sun samu matricule aka kore su ya hakuri ana à cette fois nous sommes également avec Ousmane Cheibou il est le secrétaire général de l'ODTP organisation démocratie transparence, transparence et patriotisme cikin wannan fadar zan mu ji matasa bisa wannan annobar nous aurons également de la musique et la chronique de la fada Dans un rapport que le Fonds monétaire international FMI a rendu public en août 2019, la corruption est endémique au Niger. Wannan cin hancin da rashawa annoba ce da aka daɗe ana yaƙi da ita a wannan ƙasar tamu ta Niger. Amma abin sai ƙara ruɓewa yake. Kuma ƙaƙan na gaya a shi wannan cin hancin wanda ake yi a bisa kan harkar jarabawa na neman aiki na fonction public ya hidar mai matasa kai il on réagi dans ce vox pop au micro de Farida Maman mu shirare su muji. suna ajewa ne amma dan tsammani amma su da kansu suna ga cewa kai ba za a ba ba saboda akwai abin da ake cewa corruption shine cin hanci mutane suna badawa kabun kuje ma cikin deja an zabi mutane 200 kenan waɗannan kuma kuɗin da suka bata ba mai maido musu kuɗin kuma sun yi riga sun yi asara kuma kullum gwamnati yana na gani ya kamata kenan ya sa ido ya sake tsari vraiment, la question de corruption, c'était des choses vraiment qui n'est pas bon, surtout dans notre pays. C'est ça qui fait en sorte que les jeunes diplômés n'arrivent pas à avoir le, choix sur les, les, emplois. Quoi. Et ce problème nous fait en sorte d'avoir des jeunes désespérés qui vraiment face d'être s'envoler avec des terroristes. gaskiya cin hanci da rashawa na ta yaduwa ko haka ba kenan abu ne wanda ya kamata a ce mu a matsayinmu na matasa mu kanmu ya kamata a ce mun kawo mu mun yi yaƙi da wannan al'amura saboda in aka yi ce haka nan za a yi kai in ka samu ka ba da can hanci da rashawa ka wanda bai kai ka karfi ba yana samun abin da zai bada shine abin da zan mu duba mu gani kun ji wannan matasan namu yanzu in fara da kai mamman san da kake nan a dama me za ka ta kan ra'ayin wa'annan matasan ok to kamar da mun ka saurari wa'anda sun ka yi magana biskan cin hanci da rashawa biskan harkar defokin dosiye ina saurari da kyau mm-hmm. eh to ai ni dai da nan sani kamar abin da nake gani ba nan bane ba wurin ɗora dosiye wurin aje dosiye in ne akwai cin hanci da rashawa mm. eh ba sai wurin aje ba wurin ajewa bane ba nan ne yake no no kana ajewa a daga baya kuma in ka aje ne lokacin nan ne cin hanci da rashawa yake suke waharawa <laughs> tunda eh. ko ka aje ana iya rejite ka in ka aje ne lokacin nan fitar charles que donc euh, vraiment tu peux faire le concours a lokacin nan ne zaka nema wannan sanuman fa me mine ne yake kawo wannan abun in mun ka ɗauka a can da da wuri wa'anda yau suke da komi a hannu su suke organizan concours a da su ba concours sun kai sun ka zo ba sai sur programmation to wannan wa'anda lokacin nan ma'aikatan da sun ka abin ga masu hingen nesa ne masu kuma jin ciwon ƙasa ne wanda sun san da ya kamata idan kai karatun ya kamata kai aiki to in an ka samu da an kai wannan kyan lokacin lokacin su hmm. babu wannan cin hanci da rasha shawarin konkur sai dai ka ce ministar inda kake tsammani wurin da kake tsammani ba na an ga kai ka ba wannan mm. kuma ai ka samu aiki to yanzu sai mun koyi gari wannan abun wa'anda sun ka ci moriyar shi sai sun ka liƙe kan famfon yanzu sai sun ka sa mutane cikin rudani <laughs> suka liƙe kan famfon yanzu <laughs> bari in dawo gare ku mm, bari in dawo gare ku Usman Shaibu sj kin tepe to ka ji yayin da <laughs> mamman sani ya ce <laughs> an liƙe hanci haka ne ku da kuke yaƙi da ci hanci da rashawa kenan waɗannan masu kula da wannan konkur konkurkin su ne suka liƙe famfon da su ma suka sha ruwan shi haka ne <laughs> eh lalle da abokin mu yahudi bisa harkar eh, su wannan yayyen namu wanda an ka ɗauke su programmation muna ana na ana lissafi fuska sai muka lura a yanzu actuellement no frère ou bien zami amis ou bien

Et ila eh, saboda irin wannan abu ila mun gode a gouvernement puisque da kwai lokacin da halsiya ta yi wata enquete kinta ta diba ta gani da quoi konkur kinta cin hanci da rashawa yayi yawa an ka zo anka ka anile Et ça c'est une bonne chose et muna muna bukata halsiya ta yi continue dans ce sens puisque tunda l'efficacité

En septembre dernier, kuma c'est du côté de la douane que ça chauffait. Kai kullun dai wannan matsalolin na concours. Sai an ji su ba sa gyaruwa. In dawo gare ka mamman san na Allah. Kai kana cikin waɗannan matasan da har sun kama aiki. Aka aka tsaida masa aikin su. Na gode, na so da a ce alsiya ta kawo wani nata representant a nan wurin alsiya mun ce musu zo to ba su zo ba suka ce wuri ya kure musu to mun gayyace su su zo nan ga mu dai matsalar da muka samu daga halsiya ce ta fara eh kuma wannan institution inda an kai ta halsiya tana da aikin ta muna yabawa akwai abubuwan da ya kamata wanda lalle tana yi amma kuma akwai wani abubuwa shiga hanci ko kuma shishige da suke wannan zancen wannan namu mu dai an ci da namu abin sai dai mu ce kawai mun yi Allah godiya tunda lokacin da abin ya fara a gare mu ne an ka fara gani a kirawo halsiya ta zo a cikin Organisation kin konkur a cikin abin ga istatu na function public babu inda an ka ce za a kira lokacin da za a konkur a kira wata institution can daban ta zo ta yi organize ko a hada ta a yi organize doka ce bisa kan harkar doka ne duka wannan abubuwan konkur nawa an kai tun daga namu in da an kai wannan yan aske kun saba ganin alshe an zo an ce ta zo ta shiga cikin harkar konkur sai dai an yi konkur an kare ta zo ta doka ko ba mu dai bane an kwarawa a santé wurin 1800 et quelques agents 1800 et quelques dubu ɗaya de ɗari takwas da wani abu a nan ministère de l'intérieur a nan affaires étrangères wa'anda na sani shine nake dan gaya miki sannan mu kuma namu mu 452 damar wai abin da aka ɗauka an kai an kai soke kwankwaɗin mu ca an kai muna le copi non retrouvé l'anonymat fantaisiste et les notes ont été rehaussées c'est trois points qui ont été non wani abin ga kai yanzu an tanke kandida ya za a yi a yi maka amfitan wannan responsibility ya sai ki organize le concours in ba a ga not ɗinka ba yanzu ni na kare paper ɗina na aji an ka ce wai ba a gani paper kita ba na ita ni da ita waye ɗauke ta sannan kuma an ka ce anonymat fantaisiste yo waye ke anonymat aske su le kandida an ka ce le notes ont été rehaussées to kan yanzu me zaka ce mishi yanzu oui e lalle ODTP tana cikin ah, kungiya wanda suke fafutuka bisa harka cin hanci da rishawa yawwa hmm. don ka haka ne tsarin mu yake lalle abokinmu ya yi magana bisa menene ma ya sa halsiya suka soke wannan konkurkin suka yi magana ha soke konkurkin puisque la fonction euh, la fonction publique, elle est la seule à habilité, à, organiser un concours à la fonction publique. Hmm. Donc, il y a comme, il y a par rapport aux besoins des ministères, il y a comme concours guinéen. Tout, t'as qui, coudiri, t'as qui, Mm-hmm. wanda wannan cin hanci da rashawa fiske mun ga mutanenmu ne yaranmu ne yan uwanmu ne ko kuma mu ne mu ne wanda suke tasowa tun daga wani tun daga dajin dife yake tasowa ya zo nan da ya mai yayi konkurkin wani daga dajin sai yake tasowa don diba kuɗin motan ma da ya kashe ya kashe dose shi kanshi ma sai da wanda bai aiki ya sa kamar tana yiwa wani eh, eh, yan uwayen shi ne suka tattara mishi wannan kudin ya yi dosi gina ya yi abin esperan ke ya samu sai aka wayi gari kuma wanda suka samu wanda suka samu aka zo aka soke wannan kukurin gaskiya a namun eh, ra'ayi na wajen odtp gaskiya harkar nan ya kamata guvernement ya diba ta ya diba ta 2.1 ou deux points. Hmm. Le premier point, ya kamata ya diba ta don saboda a responsibility de da responsabilité de hodi ta ce an a ai su bane sujet ne sun traité c'est le correcteur c'est le correcteur qui doit s'assumer donc par conséquent c'est le comité d'organiser euh, qui est en charge d'organiser ces, ces concours qui doit s'assumer par hmm. rapport à ça deuxième point si les so on hodi ina in jawo hankalin mutane gaskiya ya kamata a tsaya a yi harkoki tsakani ga Allah surtout dans des secteurs sensibles comme la fonction publique le recrutement des agents de la fonction publique wannan shirin nan yana birge ku yana kayatar da ku kuna so ku aiko mana tambayoyin ku kun san lambar mu ta WhatsApp za mu ƙara tana muku ita kuma 806854 kan mu ci gaba da wannan hira tamu za mu je mu dan shakata kaɗan on se retrouve juste après corruption de WhatsApp boys inda ya ci gaba kasa muke nema sai mu yaki da janti da na cewa Nurin gino bugin labo na kasan jike mu wato na wato labo mazada inda ya ci gaban kasa muke nema sai mu yaki da janti da na cewa Nurin gino bugin labo na kasan jike mu wato na wato labo mazada Kutuna tiki baka saba yayi wasa an bar suwa wajibi ne kowa mutsa suwa guda ba guda mutai daka mun fili kira ne muke gabgaba ya

mutane masu yin abubuwa waɗanda ke hana kasa ita mata samu ci gaba ku sanar da jahanci da rashuwa ke su ne sun kazam abin da duk kowa ke yi a cikin faɗin wannan kasa. a kan sa ne mu mun ka taso muna kira ga al'umma a tausaya ma wa ƙasa domin ta ɓaci ta mu ce ko ta gado ta mu ce wannan mugun aiki mu ce a bar shi ba mu so ne da kun gane wannan aiki aiki ne ka daraja ne yau mu fito fita ta gaskiya bisa ka jahanci da rashuwa muke ta yaki da mai ba da kuɗi da mai karɓa kowa da laifi kowa cikin su bai kishin ƙasa bai son ta ci gaba mana al'umma kuma kun ca mana kan ku da duk faɗin ƙasa gaba da ci gaban ƙasa muke nema sai mu yaki da jahanci da ga sun rage nogogin bo na kasan digima wato na wato labo mazada inda ya ci gaban ƙasa muke nema sai mu yaki da jahanci da ga sun rage nogogin bo na kasan digima wato na wato labo mazada wajen maturkai ƙasa ba mwanangu ce hanci da rajuwa su ne ke sa matsaloli masu yawa a sagam yau mun zo bisa wannan mugun halin ne mu yaki kuma su ne ke sabuwar to kamar an da yan wasa bai suka ce dai wannan cin hanci da rashuwa yana bata abubuwa da yawa yana banna a wannan kasar ta ta Niger retour à la fada avec nos invités aujourd'hui nous parlons de la corruption notamment celle que vivent les jeunes ou celle que font les jeunes Mon nan ga hira wannan tamu tare da mamasan na Allah délégué ya revoke in ministère kin finance wa'annan matasa wajen 452 da aka tsaida aikin su shekara 2016 da aka tsaida musu aikin su muna tare da Usman Shaibu shi kuma SJ kin ODTP ne to yanzu en tant que jeune comment vivez cette situation in dawo gare ka mama sani kana so ka yi jaraba na neman aiki ka zo a ci ilimin ka bai ya isa ko ko dosiyan ka bai ya isa yanzu zama da ba ko ina ake yin shi ba sai ka yi dan gilisan wani abu en tant que jeune comment tu vis cette situation bismillah akwai masu laifi Hmm. hannu da shunin da kuke gayi da wani wane duka akwai su yau kuma in kun diba duka cikin sun dawo suna aiki wa'anda an ka hudda mu tare an yi konkur kuma an kara sun wuce hmm. wa'anda an ka hudda mu tare an kara yi musu organizan konkur da wa'anda ba ta samu ba sun kai kuka yan baba da mamma sun dawo suna ga aiki mun san juna amma bisa kan harka ne nan konkur mu namu hawa shi in ga miki sauran hota guda in an ka ɗebe kwanshen nan da ake cema kwanshe na abin da ake ta na fonctionnaire mm. da ake ta ya sai a yi titularism wata guda a yi titularism mun samu misa an salt da matrikil mu da komi an yi affectation su tutte les du territoire dukan mun samu affectation ga misa an salt sora sun yi aure sora sun ɗauki engagement avec des banques tsora ga situation kada annoken ka ba kama iya tsammanin wannan abin zai iya faruwa za a tsaida ba kawai kwatsam wanka ce gouvernement de la ouverture yara ku gusa bidishe ba ya ah sai saka sabe din yara ko gusa bidije bai isa <laughs> an ka hudda mu hmm. bisa kan irin wannan abubuwan da yake faruwa cin hanci da rashawa a wurin doke-doke bai karewa saboda wa'anda suke yin shi suna nan har yanzu an san su lokacin da an ka hudda mu aiki a nan ma'aikatar da muke abin ga akwai wa'anda an ka kama a gidan kasu manya sj an ka hudda su an ka ce su sun kai wane ne wane ne yau kuma mu da an ka hudda mu aiki yau sj kuma an maido shi shine sj yana nan cikin wannan ministirin da muke nan gaba abun yana nan yanzu usman shaibu we a cikin tafi kun shurari mm. mamman sani na allah we farabura sa kamar yadda mamman sani ya hadi mm. gaskiya eh, mun yi la'akari bisa harkar da aka yi da kwai mutanensu da kwai mutanensu pour deux ou trois points tunda eh, le premier point tunda mutanen da aka doka wanda aka yi aka yi alilekin konkurgin mm. kuma wa'ansu sun dawo sabidur kuwa sabidur ke can man da koi mutanensu. da koi mutanensu wanda suke so su ba plus mm. don shi yasa ita kamar yanzu in kuka lura har ka yakin cin hanci da rashawa ya ya shahi kowa ya shahi kowa da kowa tunda odela de la fonction publique za ku gani yanzu mm-hmm. za ku gani yanzu odela de la fonction publique za ku gani bisa kan harkan ma wani marshe public sai an bi ta hannun wane sai ka je ka ga wane sai ka je wani ya baka wani abin ga ya baka ya yi recommendation ka kana ka samu wannan abin don ya kamata mutane su fito su yi la'akari da wannan harkokin ita kuma halsiya ta tsaya tsakani ga Allah duk abin da ya shahi harkai gwamnati inda ya harkai inda da kwai za a yi cin hanci harkar sektar sosu da ba ya kamata ta tsaya tsakani ga Allah ta yi aikinta ta yi situation problem kin ko kuma ta aza 'yan maniyar da procedure wanda zai kare wannan cin hanci da rashawa bisa ko duka da mhm, a ganin ku eh. bayan wannan annulation kin concours da yake sa matasa da su doki matasa da su doki hannu su dora akan kai kamar an da mama sani ya ce wasu sun yi arme sun kama aiki wasu sun ɗauki bashi a banki kuma aka tsaida musu aiki kuma duka wannan a ce cin hanci da rashawar da ake cikin harkar konkur shi ne sa aka tsaida wannan aikin nasu bayan shi mi yake iya jawo ma ƙasa wannan annoba mi take iya ƙara jawo ma ƙasa bayan shi mi gyara ko kuma hallo a ganin ka maman sani abin da yake jawo ma ƙasa kun gani ana ce a yaƙi da talauci ba yi wa yaƙi da talauci a bisa kan irin wannan abubuwan da suke faruwa wai tsaki shi in ga maki matsalar inda take matsalar inda take billahi lazi la ilaha illa ki doki wannan lokal inda ake doka inda ake kwa mutane aikin dabar na hannu eh, na na na shiga office administration ina shine ina shigar ta ma tashi hankali ne sannan an ka zo ba minister ba na kowace minister sai a ce wai diplom de lenam yau ita university har ina take zuwa university abu da mun bata bata riga ina mai bane ba nan ga les university da ake ta karaye les UIT da ake ta karaye c'est pour quelle programmation su kuma ya ne abun sadir c'est une discrimination posée tun daga lakwal in ne diyan su yi karatu ba a hudo concours sai su sun kare karatu a lokacin nan ne ake nemo suke lute sai an bude concours an yi concours babu eh, eh, me ake cewa egalite ne ma babu hmm. balle ma a yi zancen equité. babu shi a une formation sannan kuma na ga muku sai selective to kun ji abin da yake defi oui c'est sélectif abin da ce que ko yarda da zancan shi eh ni na na na sha a des concours différents à différents niveaux d'échelle à chaque fois in aka zo concours c'est a ce ai euh, diplôme de l'ENA hmm. comme les inspecteurs euh, des impôts mais il y a d'autres qui ont fait des écoles, des, universités ici, Abdelmoun Diofo, ils sont là. Comment il y a d'autres qui, étaient à Dakar, il y a d'autres qui étaient à, à dans les, grandes écoles. dans les grandes écoles. Donc, euh, mais le fait de spécifier à ces, ces diplômes, et na Là, je ne suis pas d'accord. Il faut que la Halcia, j'interpelle toujours le gouvernement. Il faut qu'il revoie ensemble les modalités, les termes de référence duka na abanga de da konkur da za yi na zuwa gaba. Kuna so ku samu ƙarin bayani bisa ga shi kuna so ku aiko mana ra'ayinku ko tambayoyinku ku aika mana tambayoyin wannan naku a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80068854. Ita dai fara dai ba a yin ta ba dan shakatawa. Yanzu mu ƙara kuma mu shakata hallo un voyage musical direction la Colombie avec Tuza de Carol G Nicky Nicki Minaj. Dímelo. Ya no tienes excusa. hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un tanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bail. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. après cette pause, euh, même si on est allé loin, on revient ici au ministère de la fonction publique inda muka dora a nan ga kusan afish tare da matasa namu wanda muke zancen cin hanci da rashin wanda matasa suke yi ko suke gani tun ora dosiyakin su na konkur a ce résultat kin sun hito kuma da kai da konkur kin ma da ake ce an yi annule parce que an yi cin hanci da rashawa a cikin shi an samu matsaloli a cikin shi abin da ake ce ma irregularity da turanci to yanzu tambayar mu ta karshe zan dawo gare ka Maman Sani na Allah, délégué qui revoqué qui ministère des Finances de 2016. Selon toi, comment assainir ce cadre A-t-il des Il peut avoir, il est chez eux, il dossier Kinshi. ya samu konkur kin shi hankali kwance ba tare da uwayen shi ba sun ce sun dauke wani bashi eh eh kafin wannan ji ina so in ce miki in dai an son samu ne mu abinda mun ka gani mm. da bar abar lakwal na a hudda tara ta sha la premature a sawo ta cikin yan uwanta lakwal duka wannan inam in nan a maido ta a cikin lokunan duka wanda suke samun bishe da ta. a fara da wannan kala ƙara in an ka buɗe konkur a yi wata lokwal a ce diplom da hotel ecole ka ƙara wannan discrimination in na a bar shi yanzu wannan in kuma ya kamata tun daga can wurin horo a samu horo na kirki a samu lokwal ta kirki abin da zai iya kawo mana karshen wannan cin hanci da rashawa ko kuma a nema a yi cin hanci da rashawa wurin neman aiki shine mi talaucin nan da mutane suke nan ga abun ga fasiyo shi kake in ka samu mu dan wanka aiki ka kawo wani sulashima kai da kanka ba za ka iya ka zo kana ta da yaranje fami suna da yaranjen ka ba fetatar shi yana cikin wani gida wanda can babban gida ne zai iya ya kama maka wa'ansu abubuwa da kake defense mhm. me wannan in menene yake kawo shi shine kamar lakwal babu lakwal yau babu harkar santi. Egalite eh, de shan tun babu, babu lokal ta kwarai ce ma babu babu harkar kiwon lahiya wa'annan biyun in dai ba a tsaida da kyau ba a cikin kai kana kana nawa kake doka da wata kana so ka ko gardien gardien public sai ke dan shi ma yana privé kuma comprendre sa shi yanzu salan shi suna bari ya biya nan da yake biya ma dan shi gare shi in baka laya likita ta gwamnati sai dai wani kuɗi gare ka na zuwa clinic kenan ta nan wurin ne duka wa'annan abubuwan sai an yi maganin su kiwon lahiya da lakwal lakwal in wannan ya zama dokar da kalite kiwon lahiya maka lahiya an kashe ka kai kanka ko kai dan uwanka hmm. ya zama to lalle za a yi maka magani kuma sannan matasa ba dole bane ba sai mun shiga harkar ah, aikin gwamnati akwai entrepreneuriat de jeunes que l'État puisse mettre un accent par rapport à ça. yo je je ka entreprendre. Eh ka ka bude kana da idea da kominka ka zo ka bude kai cho wallahi ba privé ba in dai baka ra'ayin gwamnati baka samu komi ko priven da suke baka ba ko kuma wani organism <laughs> wallahi yi vont influencer matsalar kenan duka wannan abun mu haka ne an bar mu ko kuma abin da an kasance competent par rapport à ces activités là ouais. a baka a baka chance a baka shi can ka da wani fonction public da wani wani wallahi he mu shiga dami ba ruwan mu da su <laughs> Allah bar su da su da yan su cikin yanzu bari dawo gare ku Usman Shaibu oui eh. magana ku ta karshe wai wannan abin kakane za a yi dai a samu dai a ce uwaye hankalin su ya kwanta su matasan su ma hankalin su ya kwanta a ci oui merci en tout cas ni dai eh, ra'ayina na na bayana faɗi abu kamai wajen kwamite da vei kenan mm, ya kamata kamai in za a yi mm. Que ke sasuwa la fonction publique a un comité ko kuma suka gani comité kenan bai yiwa ya toujours des gens parce que ceux qui animent le comité ce sont eux qui animent la corruption. Euh, ceux qui sont ceux qui animent la, un euh, la corruption. Mm. qui Indécents, un comité. Peut-être la fonction publique peut déléguer ou bien peut sous-traiter avec un cabinet, un cabinet de recrutement, hmm. de renommée peut-être euh, nationale et internationale. Et pour lui confier ça, il est recruté. Et là, peut-être, euh, ça va assainir certaines choses. Mais bon, c'est bon. Ensemble, bon, même, euh, on est en Afrique, on est, les gens sont sensibles par rapport à la corruption, puisque la corruption, c'est quand même euh, dans la conscience euh, sociale collective, elle est toujours, elle est toujours là. Chez, chez, les, chez nous, en Afrique, plus précisément ici, dans les pays pauvres, mhm. euh, elle est toujours là. Mais quand même, on a un cabinet. Il a une obligation du résultat et il, a une obligation de voir, de recruter des, des cadres compétents qui seront efficaces au niveau du secteur donné, des secteurs qui en a besoin. On a vu comment des organismes internationaux, ils ont su recruter. Ils confient ça à des cabinets. Hein? Ils confient ça à des cabinets et peut-être avec les cabinets, on va réduire cette corruption. Donc, euh, ça c'est un. De deux, comment, comme on a un organisme qui, qui a été créé par l'État, qui est la Halsia, il faut que la Halsia plus euh, moi, j'interpelle toujours la parce puisque c'est l'autorité compétente pour mhm. lutter contre la corruption. Donc, euh, là, je, je, les interpelle pour qu'ils veillent assez efficacement sur tous les secteurs. Il y a aussi la même mise de la main invisible qui est là. <laughs> Une autre main invisible, peut-être je parle de, de, la ah, politique. Non, on est en, eh. plein science-fiction là. Eh, eh. <laughs> la politique, il y a un recrutement. C'est gagné, à telle branche, elle a, elle a un pourcentage, tient, elle a un pourcentage, tient, elle a... C'est ça qui sape les, les choses. Et il y a que la halsiya veille à ça. Mun euh, muku Usman Cheibouz ah. SG kin ODTP. Merci, mun gode wallahi. Kan mu yi bankwana da wa'annan da muka gayyata, Ni yi bankwana coin ku a nan mu na duka mu haɗu fada. On accueille Olivier qui nous vient aujourd'hui avec une chronique. Ravi, bonjour, tu vas bien Ça va. Très Olivier. ce matin. <laughs> Merci. Super informer malgré les réseaux sociaux. Olivier, j'informe euh, nos invités qu'ils peuvent réagir sur la chronique euh, de la FADA. Il ah, n'y a pas de souci. Hein, oui, ils peuvent rebondir, il n'y a pas de souci. <laughs> On t'écoute, Olivier. Informer malgré les réseaux sociaux, c'est le titre du bulletin médiation de la Fondation Hirondelle. Dans la chronique d'aujourd'hui, on va parler justement de comment les réseaux sociaux façonnent nos vies. Avant, les gens s'informaient en écoutant la radio, en lisant la presse ou bien en regardant la télévision. Mais ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus des outils privilégiés d'information car facilement accessibles. L'on se souvient du printemps arabe au cours duquel les réseaux sociaux ont été utilisés pour des soulèvements politiques. Puisqu'on parle de la corruption, mhm. dans certains pays, il existe des groupes sur WhatsApp, sur Facebook, pour également dénoncer la corruption. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour euh, vos revendications, oui ou non Oui. Ça dénonce ou des bonnes informations ou des fausses informations. Quand même, ça a été toujours un outil plus facile à, manipuler, et, si vous voulez, et à donner des informations à terre réel. Super. Oh, Dénoncer, c'est le mot. Si en Afrique, certains observateurs disent que les réseaux sociaux sont les nouvelles armes politiques des jeunes, selon des statistiques de la Banque mondiale et de l'Union internationale des télécommunications, en 2025, 77% de la population mondiale sera régulièrement connectée sur les réseaux sociaux. Pour rappel, en 2019, <laughs> la moitié de la population est déjà connectée. Mais comment les réseaux sociaux impactent-ils l'information Le journaliste Kofi Ametepe répondait à la chaîne de la télévision Africa 24. On l'écoute. Les réseaux sociaux constituent une arme parce que désormais, on n'attend plus l'information, on peut la faire. L'information est censée être traitée avant diffusion. Ça, c'est le rôle des journalistes. Trop souvent, à la recherche du buzz, des images détournées de leur contexte et des audios mensongères circulent sur les réseaux sociaux et mettent des pays, des familles en feu. Mais outre ces dérives, le bon usage des réseaux sociaux permet, exemple, de lever des fonds pour de bonnes causes. C'est ce qu'a fait Raissa Kampaoré, activiste burkinabé. Elle est également sur Africa 24 dans l'émission Africa Room. Aujourd'hui, on a un objectif 15 millions de francs CFA qu'on veut mobiliser pour payer 6 couveuses afin de doter l'hôpital Yalgado qui n'a que deux couveuses de fonctionnel pour tout un Burkina Faso, c'est pas beau. Aujourd'hui, on a comme résultat 7 millions de francs CFA après seulement 3 semaines. Et vous, que faites-vous des réseaux sociaux Question à méditer. Savez-vous que l'État nigérien a adopté depuis juin 2019 une loi sur la cybercriminalité qui encadre l'usage des réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette loi Essayez d'en procurer pour vraiment être informé. Pour les humains, l'information est vitale, mais à l'ère des réseaux sociaux, s'informer de sources sûres est un impératif. C'est la fin de cette chronique. On se retrouve demain pour parler d'autres faits qui nous touchent, bien évidemment. Merci Olivier. La chronique, elle était top, <laughs> riche d'informations. Donc c'est la fin de tout ça la fada. On remercie nos invités. Mungo Deda Amsa Kiranamu okay merci mamman sani kamar ana ka gai ah. ta shi dai wannan cin hanci da rashawa a tsawar samun egalite tun cikin education tun cikin ecole a ce ka a ce wannan école kin na ɗan wannan ecole kin za ɗauka a ce que tous les élèves venant des écoles les étudiants ont la même chance in aka zo jan concours ko kuma kuka ce shi kun wannan concours kin ana organizan su na fonction publique a ce ba a cikin fonction publique kin ba a ce cabinet